shirya studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. ke sauraro daga nan birnin Yamai anguwar kwar Kano yanzu kuma ga labarun da Alshan Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. Ƙungiyar da ke kula da shirya da zaɓuɓɓuka Seni ta haɗu da jam'iyyun siyasa a yau da sahen nan. An ƙara wa'adin rubuta mahajjata shekara ta 2018 muna ɗauke da bayani. Rahoton musamman na yau zai ba mu masaniya kan furumin gada beji a cikin gundumar da ƙwaro. To madalla yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. Bayan haɗuwar sa da abokanan hulɗa ranar Talata da ta shuɗe biron ƙungiyar Seni mai zaman kanta yau da sahe a nan yamme ta gayyaci jam'iyyun siyasa zaman wani taro. Manufar ita ce shaida musu inda aka kwana kan batun shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na shekara ta 2021 da kuma ci gaban da aka samu na girkin tsarin fishe biometric. Sai dai jam'iyyun siyasa na adawa sun ƙaurace ma wannan goyon gayyata. Ga rahoton da Habibu Garba ya naɗa mana, Asumana Shina, mi rahoton ya kumsa. A cikin jawabinsa shugaban hukumar zaɓe Seni ya gabatar da ilahirin ayyukan da suka gudanar kama daga ranar uku ga watan Nuwamba na da 2017 a ranar da aka girka da wamman hukumar ya kuma shaida cewa jam'iyyun adawa ba su kama wurarensu ba a wurin wannan taro. Jami'in kula da zaɓe na jam'iyyar PNDS tarayya Bubakar Sabo ya bayyana rashin fahimtarsa da wannan dabi'a. Ila adawa tana da hujjar kin halarta amma ku sani kilta ce ta adalci uku uku wanda shasance ta fuskar wakilta a majalisar dokoki da ta sha bamban duk da tana da kusan kashi biyu cikin uku na 'yan majalisu masu rinjaye na da kawai kashi hamsin cikin ɗari na wakilan jami'in siyasa. A nata bangare jam'iyyar PCD hakika shugaban matasa masu goyon bayanta ne ya wakilce ta Karim Muhammadu Sumana na ganin cewa hukumar zaɓe sai ba ta da hurumin gayyatar jam'iyyun siyasa. Game da abin da ya shafi jami'in siyasa nauyin sai NDP ne ta aika sako ga jami'in siyasa daban-daban ba wai sani ba wacce aka kafa ba sa jituwa ba dalilin kenan bayan wannan hira jam'iyyar adalci da ci gaba pgd hakika za ta janye daga wannan haduwa domin ba a girma ka'idodi ba tun dai wani lokaci ne 'yan siyasa ke bayyana rashin amincewarsu da sabon kundin zaɓe da hukumar zaɓe da kundin ya haifar wani al'amari dai ya kai jam'iyyar mpn kishin ƙasa janyewa daga gungun jam'iyyu masu mulki a gobe ne hukumar zaɓen seni za ta haɗu da manema labarai da kuma ƙungiyoyin farar hula su Asumana Shina da Mamman Ada da fassara. A cikin babin guda dai jam'iyyun siyasa na adawa da na 'yan ba ruwanmu ba su halarci haɗuwar da sani ta yi ba a cewar kakakin rukunin wato FDR wannan haɗuwa ba ta da wata fujiya Ko me yayi zai haka? Mu saurari Mamman Sani Adamu kakakin haɗakar jam'iyyun adawa da na 'yan afiliye. wannan hukumar gudanar da zaɓe hukuma ce da aka zaɓa wadda ba mu a ciki ko waɗanda suke gungun masu rinjaye su kan kansu sun yi la'akari da dukkan jami'an da aka ɗauka 'yan jam'iyya guda ne na mpns tariya kenan su kan kansu ma suna korafe a kan shi akwai jam'iyyu da dayawa da suke goyon bayan gwamnati wanda suka yi Allah wadai da wannan to muka ce kwakwaran dalilai ne da suka sa muka ce to mu wannan sani mun haramta ta muka ce wannan doka ba a yi ta da mu ba kenan ba za mu ci ba shi yasa wannan gayyata mu ga ba ta taso ba wannan seni ba seni ba ce ba hukuma ba ta gaske hukuma ce wata shekana yi ka saboda haka ba za mu karbi wannan gayyata ba kakakin fdr kuka saurara Bakin da 386 aka samu a cikin yankin hamada na ƙasar Nijar. Wata tawagar bincike ta ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da bakin habre OEM da ke tare da rakiyar sojojin kula da tsaro suka gansu. Wannan bakin aure 'yan asalin ƙasa daban-daban ne da suka bata a tsakanin Arlit da a ka da ruwan sha kalilan ba abinci ba kuma takardar shaida 'yan kasanci dantite ko guda bayan sun yi 'yan kwanaki a Arlit a nan ana nan ana ɗaukar su zuwa ƙasashensu na asali kamar yadda Azawa Muhammad shugaban reshen OEM na Agades ya faɗa ma wakilinmu Anise Karim. An sake tsayar da sabon wa'adin rubuta mahajjatan hajjin shekara ta 2018 za a ci gaba da gudanar da rubutun har zuwa ranar 20 ga watan Juli, Juni mai zuwa a cewar mai kula da lamuran sadarwa na hukumar shirya haji da umra ga abin da Hafizu Muhammadu yake faɗa. Alhamdulillahi wannan wasiƙan da muka rubuta dai ta samu amsa ta samu kuma gamsuwa. Ƙasar Saudiya ta ƙara muna lokaci zuwa ƙarshen watan shawwal saboda haka mu ma mun ƙara lokacin rajista mun ce a yau za a ci gaba da rajistan alhazai zuwa ashirin ga watan juwan duk wanda yake da niyya ya kamata ya gaggauta ya tahi wurin ajanskin shi da yake so ya rubuta sunan shi akwai lokaci zuwa ashirin ga wannan wata hafizu muhammadu na hukumar koho kuka saurara Kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP cikin wata sanarwa da gumi-guminta a yau dinnan ta sanar da mu da cewa sakataren dindindin na bataliyar sojojin jason sahel mamman siddiku a ranar laraba ya nemi a ƙarfafa masa wakilcinsa ga majalisar shawarar girkin kwanciyar hankali bisa ga wannan rundunar mai fasuka da 'yan ta'adda kai tsaye dai wato ƙasar Amurka ta yi watsi da wannan buƙatar ƙasa wadda ita ce sahun gaba ga zuba jarin tafiyar da ayyukan majalisar kundin wato majalisar ɗinkin duniya ta kuma yi ma wato majalisar kashedi da karta lakanta kanta da wannan lamarin buƙatar a yanzu dai har wato da sauran zomo kaba domin a cimma wato manufar ingantar da aikin ga rishin kwanciyar hankalin da wato yankin sahel din da kewansa ke fuskanta ya waje ba majalisar ɗinkin duniya ta bada taimako mafi inganci zuwa ga rundunar jason sahel ɗin fiye da wanda take fannin kayan aiki ga askarawan kask na da ke zamani a ƙasar mali kamar yadda maman sidiku ya dasa aya akan wannan rubutun bukata da ya yi. Frank Van der Moren, babban jami'i na 'yan sandar ƙasar Belgium, an naɗa shi shugaban tawagar ƙasashen turai ECAP Sahel Niger wato ranar 24 ga watan Mayu 2018 zai ɗauki ragamar aikin nasa inda zai shiga kambacin Madam Kirsi Erickson wada ta yi jagorancin tawagar tun shekara ta 2016 kamar yadda wata sanarwa ta ECAP Sahel ta Yamai ta wallafa. A shekara ta 2012 ne aka girka ECAP Sahel domin kawo tallafi na ƙarfafa maganar kwanciyar hankali a ƙasar Niger. Frank Van Dare Moren watan Satumba 2016 zuwa April 2018 a Cap Sahel tawagar da ke Mali ya yi zama a matsayin mataimakin shugaban tawagar kuma hafsan hafsoshin runduna kwamitin maganar siyasa da tsaro na kungiyar kasashen turai ta naɗa shi a wannan sabon makami ranar biyu ga watan Mayu 2018. Kwamitin jagoranci na haɗakar ƙungiyar ɗaliban Nijar sai dai yasan e a yau da sayan nan a yamme sun yi Allah wadai ga halin da gwamnati ke sanyawa game da ƙin shiga zaman sasantawa da ƙungiyar tasu duk da janye yajin aikin da suka yi na wato illa masha Allah. Adam Ali Ali baban sakataren kungiyar na biyu ya yi watar nan Fudai Ahmed karin bayani ga abin da yake faɗa. Kungiya ta ƙasa ta ɗalibai tana Allah waje da wasu ƙudurruka wanda gwamnati ta ba kanta dama take ɗauka ko kuma wasu mutane wanda suke magana da sunan gwamnati suka ba kansu dama suke ɗauka don ya zamanto cewa wannan hali da takardu da muka ajiye man da za a kula da matsalar da 'yan lakwal suke ciki a yau don sun kasa sai suka shiga ɗaukan wasu matakai wanda sun san sarai bisu gyara karatu a kasar Nijar gabaki daya bayan wannan akwai matsaloli kamar na na allowance da ake ba dalibai sama da kusan wata takwas wanda ba a basu ba bayan wannan mun yi magana akan cewa yan uwa gabaki daya wanda suke na section section gungu gungu na dalibai na su kama jikinsu a halin da ake ciki a yau hali ne na a da mutane daga kwana ya zamanto cewa an sa kowa a cikin hakkin shi yan uwan mu gabaki da dalibai. Rahoton jimilla na shekara 2015-2016 da kwamitin lauran kuɗi na ƙasar Nijar ya yi a jiya da marece ne a nan yame shugaban farko na kwamitin Saidu Sidibe ya meƙa shi ga hannun shugaban ƙasa Isu Muhammadu A cewar sa shi Saidu Sidiban ya bayyana cewar wato yin hakan wajibi ne a kaiwa shugaban kasa sakamakon rahoton haka zalika ga shugaban majalisar dokoki da kuma firaminista kamin a wallafa ma al'ummar Nijar shi ta hanyar gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari. Kwamitin lauran kuɗi dai shine hukumar koli ta lauran kuɗin ƙasa domin haɓakar da ajiyar kuɗi da kuma kashe-kashen nasu kuma cikin haske a ƙasar Nijar. Kururuwa ga 'yan kasuwar jamaje ta yame dangance da sake musu mazamni zuwa sabon hilin da aka kai su da ke bisa hanyar lazare suna nuna wato bakin ransu game da yadda ake rarraba wuraren a sabuwar kasuwar. Saidu Mumuni ɗaya daga wakilansu ya mana bayani ga fasarar kalamun nasa. iska ka bar kai yansi bai dan habora ka fai kuno barki ba se gaskiya ba a zaɓi mutanen da suka samu masu rumfuna ba a kasuwar domin su raba wurare ga waɗanda gaskiya aka kura daga kasuwar shemage tsoffin 'yan kasuwar fiti marshe to sun yi shi sun raba wurare ga waɗanda suke so babu adalci shugaban musamman na yamai ya kirawo mu amiri ya faɗa mana manufa wajen kafa wata sabuwar kasuwa tare da abubuwan da ya kamata domin raya wurin in an ka saurari abin da ya faɗi akwai gamsarwa idan aka yi amma idan ba a yi ba kenan akwai matsala mun gaya masa cewa wasu 'yan kasuwa da manyan 'yan kasuwa ba wanda ya samu wuri ya ce mana mu je mu rubuto su a kawo masa takarda idan Allah ya yarda ranar za mu haɗa sunayen mu kai masa don mu ga abin da zai iya. Labarun na zo muku ne daga nan anguwar kwara Kano birnin Yame a kan tashar Studio Kalangu bisa setin rediyoyin da ke muke hulɗa da su yanzu kuma ga rahoton na musamman. Balbalin furumin namun daji na Gadajbeji cikin gundumar da ƙwaro yankin Maraɗi na da murabbaɗin eka dubu saba'in da shida a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai aka bayyana shi balbalin karewa dabbobi na UNESCO Muktar Hamadu ya firanta da Laftanan Kanal ɗan Fatsuma Muhammad Sanusi bisa wannan furumi ga kuma abin da yake faɗa. Furumin an kawa shi tun 1955 turmi ne wanda aka kafa saboda wasu namomin daji masu muhimmanci kwarai akwai barewa da ake ce maina lokacin nan akwai raƙumin daji akwai jimina a ciki to amma waɗannan dabbobi na daji yanzu duk sun kare duk da wannan akwai manya-manyan dabbobin daji wanda ake alfahari da su su ne kamar su sauran jabbarewa da farar barewa wannan akwai su dila akwai birara a ciki akwai kuma manya-manyan tsuntsaye masu muhimmanci kamar su tushi a ciki akwai kuma wasu tsuntsaye da mutane ma suke tsammanin sun bace kamar misali maiki wannan ana samun su tsuntsaye ne masu muhimmanci sosai gwamnati yana kokari sosai dan ya ga an yi tattalin wannan gandun daji an kare shi gwamnati tare da masu hannu da shuni musamman wani proje da ake cewa proje Niger Fona Corridor wani proje ne wanda PNUD ke ba lamani su ne ke kama musu aiki akwai ayyuka da yawa da aka yi kamar misali gyaran tabkuna tabki biyu da aka raya na cikin gandun dajin wannan da aka yi masa forage aka yi shato da komi da komi kenan yanzu ruwa na nan kodon lokaci dabbobin daji za su amfana sosai da sosai su samu su bunƙasa don ana so daji wannan in ya bunƙasa ci gaban ƙasa ne kuma ci gaban jiha ne saboda za a samu 'yan yawon buɗe ido nan gaba wanda za su ki zuwa suna kallo kuma musamman ma daji wannan albarkashi ne lokaci zuwa lokaci muna buɗe shi mutane suna zuwa suna kiyo lokacin in rani yayi inda babu ciyawa ko ina muna samun makiyaya daga jihar agada daga jihar tawa daga jihar zandar dunan suke haduwa ana bar su lokaci zuwa lokaci suna kiwo har su samu su ketare rani lokacin nan in damuna ta haɗi ciyawa ta hito ko ina kuma kowa ya kama gaban shi akwai muhimman ayyuka da aka yi sosai a ciki musamman ma eh, tabkuna da aka raya waɗanda yanzu kenan duk shekara ko da lokaci suna da ruwa banda wannan kuma akwai ayyuka da ake yi na hanyoyin wuta don saboda a takaita wutar daji tunda wannan ba su maganin wutar daji amma suna takaita su akwai ayyuka da ake na raya ƙasa kamar ƙasa an ta lalace ta zaizaye ta zama haƙo akwai ayyuka da ake wanda ake raya wannan ƙasa a yi ramuna da ake cewa demilin a kawo ciyawa a zuba da damuna ta haɗe ciyawa ta fito wuri ya rayu jama'a su amfani da shi baicin amfani na kiwo da ake samu akwai amfani kuma na samun yan kuɗi talaka da kenan kewaye ga wurin masu wannan aiki tunda ana biyan su kenan suna samun ɗan abin masarufi suna samun ɗan abin da za su ci da iyalin su kuma dalilin ƙoƙarin da aka kawo wajen gyara wannan furmi sai zamanto Allah ya sa UNESCO ta samu shi hannu an ƙara ma furmin daraja da kuma haka muka zo ƙarshen labarun da harshen hausa a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku anan ni naku dan badan da arlit malaman mungun ke muku sallama sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a sharuwa lafiya. Studio shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba inda biyar da digo ɗaya zangon FM. Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. a nyamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.